الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara mana muka saurari wannan tafsiri tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa muna godewa Allah ta'ala a bisa wannan ni'ima da ya mana sannan na biyu muna godewa shi malam sheikh lawan abubakar shu'aibu kano wanda ya taso takanas ta kano ya zo yola domin ya fassara mana abin da ya sauƙaƙa na ayoyin alƙur'ani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma ya sa wannan a cikin mizani na kyawun ayyukansa a gaskiya ba ƙaramin jihadi ya yi ba ya yi ƙoƙari sosai kuma ya yi karatu mai gamsarwa ni na ji karatun a gidan rediyo kuma karatun ya burge ni kuma na gamsu da shi domin yana bincike sosai kafin ya yi kafin ya yi tafsirinsa kuma ilimi yake bayarwa na haƙiƙa ni ma na yi burin a ce ina da lokacin da zan iya bincike irin wanda yake yi saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi a bisa wannan ilimi da ya bamu na tsawon waɗannan watanni kwanaki kuma ubangiji ta'ala ya amfanar da mu da abun da muka ji Allah ta'ala kuma ya ƙara masa himma kuma ya ƙara yawaita mana irin su, wayanda suke da himma wajen ƙoƙarin su ilmantar da jama'a domin su gusar musu da jahilcin da yake damu su a addini sannan na biyu ina godiya wa shi adaran man sama da usman birnin Kebbi a bisa kokarin da ya na jan baki ubangiji ta'ala ya saka maka da alkhairi shi daga birnin Kebbi ya taso ya zo har nan Allah ta'ala ya sa abun da ya din a cikin mizani da kyawun ayyukansa sannan muna ina godiya wa ita kungiyar jama'at su bidya wai iqamati sunna da ta turo wannan malamin wato ya zo ya ba mu wannan ilimi mai albarka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi musamman ma shugaban kungiyar na kasa shi Sheikh Abdullahi Balalau da kuma shugaban kungiya na jiha wato Alhaji Aminu Sahabu Magaji da dai sauran su wa'inda suka taimaka duk ubangiji su wa ta'ala ya saka musu da alkhairi kuma ya sa lajan a cikin mizani na kyawawan ayyukan a lokaci da zai bamu ba mu yi wani bayani dogo na ilimi saboda yanayin yadda garin yake amma ni dai wasiki na shine mazala sallallahu alaihi sallam ina cewa innamal mar'u bi aqsarihi wato abubuwa guda biyu shine mutum harshen sa da ainihin zuciyarsa ya kamata a ce muhimmantu wajen ganin cewa mun gyara zuciyarmu wato duk abin da muke yi ya zama tsakani da Allah muke yi mutum ya cika zuciyarsa da imani ya cika zuciyarsa da tsoron Allah ya zama gaskiyan kawai ita ne a gabansa addinin nan kana son ka fahimce shi ne tsakanin ka da Allah don ka aiki da shi ba don ya zama wani kamar cin kasuwa ba ba ya zama wani abun yayi ba ina sauraron tafsiri don na ƙaru in ji wani sako ne ubangiji ta'ala yake son ya isarwa bayansa in na fahimta kuma ne aiki da shi dukkaninmu mu gyara zuciyarmu akan haka duk abin da za mu yi ya zama da kyakkyawan manufa muke yin sa tsakani da Allah saboda mu yi ƙara imani mu ƙara tsoron Allah mu samu tsira gobe kiyama kuma saboda addinin ya ci gaba kowa ma ya fahimce shi ya tabbaka shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi idan muna da wannan kyakkyawan manufan ko shakka babu za mu yi nasara a cikin rayuwar mu ta duniya da rayuwar mu ta addini domin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi nasara ne saboda kyakkyawan manufa da suke da shi sun ɗauki addinin tsakaninsu da Allah suka dinga tallata shi suna aiki da shi sanda suka mallaki duniyar nan ya zama su ne suke jagorantar duniya su ne shugabanni su ne malamai kuma su ne limamai idan muka gyara zuciyarmu muka rungume addinin tsakani da Allah muna son sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ci gaba to insha Allah Allah zai taimake mu zai ji tausayin mu zai ga abin da ke cikin zuciyar mu wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk wanda yake kokarin ya ga ya fahimci shari'a ubangiji ta'ala zai taimake shi ya fahimci shari'a din saboda haka mu gyara manufar mu mu gyara zuciyar mu ibn al-qayyim yana cewa Allah ta'ala da yi wa mutum ni'ima ba a duniya kamar a ce yana da ingantacciyar fahimta na addini da kuma kyakkyawar manufa yace bayan musulunci babu wata ni'ima da Allah ta'ala yi wa dan adam kamar a ce ya fahimci addini yadda ya kamata ya fahimce shi sannan kuma yana yin sa da kyakkyawan manufa don ya samu tsira gobe kiyama don al'umma su fahimta su ma su samu tsira domin addinin Allah ya ɗaukaka wannan shine haƙiƙanin ni'iman da Allah ta'ala yi wa bayinsa saboda haka mu yi wa addini kyakkyawan fahimta kuma mu ɗabbaka shi mu tallata shi da kyakkyawan manufa domin ubangiji ta'ala ya ɗaukaka addini din saboda haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam ita ce jagora amma in ba mu gyara zuciyarmu ba ba mu yi ikhlasi ba ko muna tallata kan in ba don Allah bane ba za mu yi nasara ba amma in tsakaninmu da Allah ne sai mu yi nasara sannan abu na biyu mutum ya kame harshensa ba duk maganar da ta zo maka bane za ka kwaɓa ta ba duk maganar da ta zo a bakinka ka ga daman ka faɗe ta ba za ka faɗa ka dinga aunawa kafin ka sake magana lisanuka asaduka in tatruku ya afulka harshen ka zakin ka ne in ka bari sai ya cinye ka in kowace magana za ka faɗa to yanzu ma za ka fita daga addinin baka sani ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innal abda la yatakallamu bi kalimatin min saqatillah la yulqi laha balan fayahmi biha fi nari jahannama sab'ina kharifa mutum yakan yi wata magana ta fushin Allah shi bai ɗauka wata babbar magana ba ne amma sai ta zama sababin sulmuyansa cikin wutan jahannama tafiyan shekara 70 kalma ɗaya da za ka faɗa sai kaga ka fita daga addinin ta inda baka tsammani da haka dole mutum ya zama yana yi wa harshen sa linzami kar ka faɗi abu sai abun da Allah ta'ala ya yarda da shi kar ka gaya mutane baƙaƙen maganganu wa qulu nasi husna ku gaya mutane kyakkyawar magana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alkhairi ko ya shiru addinin musulunci ba addinin rikici bane ba addinin faɗa bane ba ka gaya wannan bakar magana ka soka wannan bakar magana ka zagi wannan ba shi ne addini ba addini babu zagi a cikinsa babu bakakin maganganu nitsuwa ne kana cikin tsoron Allah kai da kake yin ma kake bin umarni da hani din a tsorace kake kada ubangiji ta ala ya azabtar da kai wannan shine siffofi na bayan Allah muminai shine siffofi na yan aljanna saboda haka mu kama harshen mu kar ya zama mutum duk abin da ya zo a bakin sa na faɗa idan mutum bai iya magana ba ai ba mutum bane kafa bil mar'i aiban an tarahu lahu wajhun wa laysa lahu lisan ya ishi mutum aibi in ka ganshi ka ga mutum amma kuma harshen sa ba mai kyau bane shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa wani nasiha? ai masa ya kuffa anka haza ka riƙe harshen ka wannan sai ke mamaki a inna la mu'akhazuna lima natakallamu bihi yanzu abin muke magana da shi in za a kama mu da shi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam me manzon Allah ya ga masa yace sakilatka ummuka wa hal yakubbu nasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim mahaifiyarka ta yi asaranka akwai abin da yake kifa mutane a cikin wutan jahannama akan fiskansu ko kuma akan hancinsu in ba abin da harshensu ya girba ba ai baki ne ka faɗi wannan magana kai baka ɗauke su wani abu ba sai ta kai ka wutan jahannama kai baka sani saboda haka mu kame harshen mu idan mutum yana kame harshen sa komai zai iya kame idan mar'u lam yakhzun alayhi lisanahu falaysa ala shay'in siwahu bi khazani in baka tsare harshen ka ba abin da zaka iya tsarewa na addinin ka to da haka mu ji tsoron Allah mu gyara zuciyar mu mu gyara harshen mu to gabban mu kuma sai su zo nan abubuwan guda biyu don su ne mutum din zuciyansa da sa sauran gangan jiki da nama duk bi suke ba shine mutum din ba kai magana alkhairi ne yake fita a bakin ka. a zuciyanka kana son al'umma da alkhairi da kyakkyawan manufa kake addini kake ɗabbaka shi kake kira izuwa gare shi idan aka ce dukkanin zukata mun zama irin haka wallahi za mu mallaki duniyan nan gaba ɗayanta ba wai ƙasar nan ba idan duk alu sunna kowa gyara zuciyarsa dukkan ƙasar nan za a zama alu suna gaba ɗaya saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara mu babu lokaci da zan yi dogon bayani zan tsaya a nan ubangiji ta'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah kuma na ƙara jaddadawa Allah ya taka wannan malamin da alkhairi Sheikh Abubakar da tare da alaramansa Usman Birnin Kebbi ubangiji ta'ala kuma ya mai da su gidansu lafiya kamar yadda suka zo lafiya Allah ya mai da su lafiya kuma ubangiji ta'ala ya kaddara baɗi ma a ce muna tare da su a wannan wurin yiwar haka Allah ta'ala ya samu yi amfani da abin da muka ji wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Barakatu. barakatu malam Allah ya saka da alkhairi shugaba yake a sanar da yan uwa dangane da sabunta kati na dan kasa da kuma katin zaɓe lallai lallai ahalin sunna ana umartan su ba shawara ko rarrashi ba kowa ya tabbata ya sabunta katinsa kuma ya yi katin zaɓensa ya rike